Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 31, da kuma sai kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma rido amfani da sarauniya fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suka so kama tashar suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka dama Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 18 ga watan Oktoba na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC ta da Baba Yakubu Makere da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin ga kanun labaran shugabannin kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-haren soja da iraki su ta fara kaiwa a kasar yamai manzo na musamman na majalisar ɗinkin duniya ya ba da sanarwar tsagaita wuta na tsawon awa 72 sojojin rasha da na siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i takwas don ba da dama da shiga da kayan agaji a birnin aleppo na siriya domin da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji rawar da ake son malaman addini su taka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa an zaɓo malamai da shugabannin majami'u kimanin hamsin a ciki da wajen kano domin halartar taron a can jihar taraba ko yan gudun hijira ne suka koka suka ce an yi jifar matattan mage da su maganin kasa kuma mun sai maganin ɗari biyu ba inda zai kai mu da yake bamu da karfin da zamu nemi kuɗin da zamu je asibiti kana aliyu mustapha sakwato zai shigo da shirinsa na tsakan mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugabannin kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-hare da sojojin iraki suka fara kaiwa wanda aka daɗe ana hasashen kai su don sake kwato birnin musul da ke arewacin ƙasar da ya daɗe a hannun ƙungiyar isis shugaban ƙungiyar kurdawan wato masud barzani a wani taron da na 'yan jarida wadda aka nuna a tashoshin talbijin a jiya litinin ya ce an yi nasarar akalla kilomitoci biyu a cikin kwana ɗaya kacal da aka fara wannan ɓarin wuta wannan shine dai farmakin soji mafi girma tun bayan da rundunar amurka suka fita daga ƙasar shekaru biyar da suka wuce sai dai wannan hare-haren ya janyo fargaba akan lafiyan dubban fararen hula da ke zaune a yankin wannan yunkurin soji na 'yantar da birnin mosul daga isis haɗin gwiwa ne wanda ya haɗa da rundunonin sojin kurɗawa da kuma 'yan sandan tarayya da mafarautan sunni da kuma mayaka na shi'a rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin amurka da suka share shekaru biyu suna fatattakar mayakan isis daga sama a iraki da kuma siriya su ma suna cikin wannan fafutukar da ake yi na 'yan da birnin na mosul a ƙasar yamal ko manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya ya ba da sanarwar tsagaitauta wuta na tsawon awa 72 wanda zai fara aiki daga daren laraba bayan da ya sami amincewar dukkan ɓangarorin ƙasar da ke rigima da junarsu. su ismail urchek ahmed ya ce tsagaita wannan tashin hankali zai fara aiki ne da karfe 8 da mintuna 59 na daren gobe laraba idan rabbana ya kai mu a agogon yamen din kuma kila za a iya kara lokacin bayan kwanaki ukun farko wannan sanarwar ta biyo bayan kiran da wakilan kasashen amurka da birtaniya da na majalisar ɗinkin duniya suka yi ga bangarorin masu hannu da rikicin na yakin basasar kasar na shekaru biyu da su yadda su soma aiwatar da shirin tsagaita wutan da suka ce za su fara a 'yan kwanakin nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin rasha da na siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i takwas don ba da damar shiga da kayan agaji a birnin aleppo na syria a ranar alhamis in ji ministan tsaron rasha da yake zantawa da manema labarai jiya a birnin moscow mai magana da yawun ma'aikatar tsaron rasha lieutenant general sergi roskoy ya ce rundunar mayakan rasha da na siriya za su saurara da faɗan daga tsakanin karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na rana a ranar 20 ga watan wannan watan oktoba a yankin aleppo don ba da damar fidda fararen hula masu ciwo da waɗanda suka samu raunuka daga yankin roscoe ya ce akwai tituna guda biyu da za a yi amfani da su wurin fita daga birnin sai dai duk da haka amurka da wasu ƙasashen turai suna zargin rasha da siriya da aikata kisan kiyashi amma jami'an na rasha sun musanta wannan zargin mayakan rasha da na siriya sun share makonni suna ta sakin ruwan bababamai a kan bangare da 'yan tawaye suke a birnin aleppo a daidai lokacin da shugaba na siriya bashir al-assad ke kokarin kwace ikon birnin wanda a can yake rike ko kuma ake hidimomin kai kawo na jama'a kafin jama'a wato kafin a fara wannan wato bore da aka yi ma ainihin gwamnati tsakanin shekaru shida jami'an 'yan sandan ghana suna shirin saduwa da shugabannin musulmi a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sandan ke yi na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar don tabbatar da an gudanar da zabukan shugaban kasa na 'yan majalisu lami lafiya a ranar 7 ga watan disamba mai zuwa idan rabana ya nuna mana in ji kakakin rundunar 'yan sandan ghana selfas atu sai fasatu ya kara da cewa akwai wasu karin masu ruwa da tsaki kuma da 'yan sandan za su tattauna da su kafin a yi zaɓe waɗanda 'yan sandan suka riga suka tattauna da su yanzu haka sun haɗa da jagabannin hukumar kafofin yada labarai ta ƙasa da majalisar zaman lafiya ta ƙasa da ƙungiyar krista ta gana da kuma wasu ƙungiyoyi na cikin jam'iyyun ƙasar haka kuma atu ya ce ma'aikatar 'yan sandan ta kaddamar da wani gangamin faɗakarwa a faɗin ƙasar don ilmantar da jama'a ta kafofin sada zumunta da kafofin yada labaru akan muhimmancin yin babban zaben kasar cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ƙungiyar nan mai yawan tonon tsilili ta duniya wato wikileaks ta faɗa jiya litinin cewa gwamnatin wata ƙasa ta tsinke wato hanyoyinta na sadarwa na yanar gizo na shugabanta da ake, da ake kiran shi wato julian asange wanda ke gudun hijira a wannan lokacin daga baya ne kuma kungiyar ta wikileaks ta fitar da wata sanarwa ta daban a akan shafinta na twitter a yammacin jiya da ke cewar ta ɗauki wa shugabanta a sange wasu matakai na wucin gadi don ci gaba da gudanar da ayyukansa yayin da ake ci gaba da zaman neman da yake ci gaba da zaman neman mafaka a cikin ofishin jakadancin kasar ecuador da ke birnin london inda tun shekarar 2012 ya shiga don gudun kada a kama shi. yanzu haka hukumomin ƙasar sweden suna ci gaba da ƙoƙarin ganin an hannun tasa a shi sangin kenan ɗan asalin austria mai shekaru 45 a duniya ga wasu ƙasashe da ke neman nemansa akan tuhuma na laifin jima'i bayan da aka ba da labarin ko kuma sanarwa na tsinke hanyar sadarwa wanda ba su da yawa kuma ita kanta sadarwar ta wikileaks ta bayar cewa da ta bayar ba ta ambaci sunan ƙasa da take ƙoƙarin tsinke shi daga wannan sadarwar ba a cikin watan yuli ne da ya gabata kwamitin hillary clinton ya bada sanarwar cewa an shi wannan dan ya ba sanarwar cewa ana na ana musu kutse a kan ainihin hanyoyi na sadarwa na imel ɗinsu wanda yake sun gano cewa ƙasar rasha da shi wikileaks ne ke yin wannan aikin. Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da taron da aka gudanar a gidan Mumbai na Kano a kan rawar da malaman addini za su taka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya haɗin gwiwa da cibiyar bincike da ba da horo kan harkokin demokuraɗiyya da ke gidan Mambayya a nan Kano suka shirya taron. An zaɓo malamai da shugabannin majami'u kimanin hamsin a ciki da wajen Kano domin halartar taron wadda zai mai da hankali a kan rawar da jagororin addinan za su taka wajen magance matsalolin rashawa da cin hanci tare da wanzar da shugabanci na gari. Gabanin taron na yau, Mr. Sherik Zafar, ya gana da manema labarai a jiya inda ya yi ƙarin haske kan rawar da ofishinsa ke takawa wajen inganta hulɗa tsakanin Amurka da musulmin duniya su kimanin biliyan guda da miliyan ɗari shida. As representative, my job is to help the U.S. government and the Department of State engage with Muslim communities around the world. There are 1.6 billion Muslims in the world. A matsayin jakada na musamman aikina shine tallafawa gwamnatin Amurka da ma'aikatar harkokin ƙetare ta Amurka ta fuskar mu'amala ko kuma hulɗa da al'ummar musulman duniya waɗanda yawansu ya kai biliyan guda da miliyan ɗari muna aiki tare da su da kuma agaza wa juna a fannonin rayuwa da dama da suka hada da bunƙasa tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya da kiwon lafiyar jama'a da shugabanci na gari da kuma tsaftar muhalli da dai sauransu manufar da ita ce karfafa dangantaka irin yan uwanci da kuma zumunci kafin ya bar nan kano jakada na musamman ga sakataren wajen na amurka kan lamuran hulɗa da musulman duniya mr tarik zafar ana sa ran zai gana da gwamnan kano abdullahi umar ganduje da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu kana kuma ya tattauna da kungiyoyin fararen hula kan muhimman batutuwan da suka shafi wannan lardi na arewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Su zamani su koyi To, a can jihar Taraba ko, 'yan gudun hijira ne suka koka a kan rashin kula da ba a yi da su musamman a kan abin da ya shafi kiwon lafiyansu da karatun 'ya'yansu, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya yi mana a cikin wannan rahoton. su dai waɗannan 'yan gudun hijira da yawansu ma ya fi dubu biyu wanda yanzu haka ma ke samun mafaka a ƙauyen kona da ke wajen jalingo fadar jihar sun ma koka ne game da matsalolin jinya da suke fuskanta a yanzu yan gudun hijira sun ma koka ne da shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna musu inda suka ce yanzu haka ma idan suka je asibiti ba a kulawa da su har sai sun biya madan esther yakubu da ke cikin waɗannan yan gudun hijira ta koma bai na mi irin halin da suke ciki a yanzu yi ba ce za mu kwaye kyauta ba abin da suka ce mana akwai kananan yara akwai masu fusarin jini akwai masu pneumonia haka duka to wai koya suke samun kuɗin zuwa asibitin har dai ga esther yakubu mu je ba aikin kudi a jeje mu je mu samu ɗari biyu mu je ke mu neman magani maganin kasan kuma mun sai magani ɗari biyu ba inda zai kai mu da yake ba mu da karfin da zamu nemi kuɗin da zamu je asibiti. Ba ma dai ga batun kiwon lafiya yanzu aka wata matsalar da waɗannan 'yan gudun hijira ma ke fuskanta ita ce rashin samun ilimi ga 'ya'yansu kasancewar 'ya'yan nasu ba sa samun zuwa makaranta. Nika gaskiya yaran mu ba su da makaranta ba kuɗin da zamu sa yaro a makaranta. Ga shi fiye bai da sa ya ma yaran nisa daga inda mu muke nan. shi ma da ke karin haske shugaban waɗannan 'yan gudun hijira mr emmanuel b pulka ya ce yanzu haka fa suna cikin wani mawuyacin hali mutane da yawa wanda suna fama da rashin lafiya sosai muna fama da jinya sosai barin baka misali ko ni yanzu a haka ma a gidana ma akwai wanda tana kwance na jinya sosai gaskiya babu abin biyan bukata wanda za mu tafi asibiti da shi sosai. Kawai zama dai tuni kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama a jihar suka soma mai da martani game da halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki. Rabaran Sabila Andrew na ko cikin shugabannin kungiyar samar da daidaito a jihar Taraba ya ce halin da waɗannan 'yan gudun hijira ma ke ciki na fada mun su matuka Mutane 'yan gudun hijira na abin halin da yake ciki yana damun mu 'yan kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan Adam. kuma muna kullum muna kiraye-kiraye zuwa ga hukumomin da ya dace a kan a dinga ba su agaji kamar su jinya da abinci da sutura kuma ya kai ga wayansu abubuwa din ana mana rufa-rufa ba mu fahimta abin da ake ciki ba mu san kuma ko ana ba su wani kuɗi ko ana ba da wani kudi daga wani wuri ko an ba gwamnati na jiya to sai dai kuma don sanin ma matakin da gwamnatin jihar taraban ke dauka yasa na sabi takalma ta zuwa hukumar kai dauki na jihar to amma ko ban taki sa'a ba domin ko an shaida min cewa babban sakataren hukumar yayi bulagaro to sai dai kuma nata bangaren hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema ta ce ma bata mance da waɗannan 'yan gudun hijira na taraba ba sa'adu bello shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihohin adama da taraba ya kuma bayyana matakin da suke dauka yanzu abinda muke da su yan gudun hijira suke taraba ba yan hijira ne wadda suke sansani kamar na nan ba mutane ne wadda suke zama a unguwanni kamar yadda muke cewa akwai idp da suke sansani akwai idp da suke unguwanni wasunsu suna zaune a coci's da farko kafin suka shiga unguwanni so da zaran taimako ya samu akan ba masema na jihar jihar eh, taraba ita kuma ta san inda suke su suke bi suna mika musu irin wannan gudubawa so su ma akan ba su eh, tallafi ya gwargwado amma a lura da su na ba su abinci so uku a rana kamar yadda ake a wayannan wurare a sansanoni eh, baya yiwuwa haka saboda su ba a wuri dai guda suke zaune ba kowa ya akan samu ne ya gurgudo abin da ya samu a neme su su su raba wa kansu kowa ya koma gidan shi kamar yadda maki diga ke nunawa kawo yanzu akwai sansanin 'yan gudun hijira guda biyu a jihar da ke dauke da fiye da mutum dubu uku a garuruwan mutum biyu da kuma kona wanda ma a halin yanzu ke neman agajin gaggawa domin tada koma da su ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. to a gaida ibrahim abdulaziz har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya ne na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirin mu na gaba tsaka mai wuya so a gano eh. koren shi nan fa da aka yi ko dakatar da shi dan da aka yi wani laifi ne da ya majalisa cushen nan kuma na biliyan arba'in da ake magana wannan wani yanayi ne daban wanda tun kafa majalisu ɗabi'a ce eh. wanda duk ake na shugabanni yau idan aka zo za a ba da impress ciyaman na nashi daban mataimakin ciyaman daban kamar speaker mataimaki jama'a ku da huta barkamu da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya To kafin mu soma jin kashi na biyu na muhalar da muka soma a makon jiya kan rikicin kakakin majalisar dokokin Najeriya Yakubu Dogara da tsohon abokinsa Abdulmumin Jibrin. Bari mu ji amsa da shi Abdulmuminin ya wa Usman Kabara kan tambayar da muka daɗe muna ji mutane na neman amsar. To mutane suna cewa mi isa a da kana cikin majalisar nan mi isa baka tona komai ba sai daga baya da kuka dan sami takun saka wasu suna ganin cewa kila ma kawai kana son ka dan huce haushi ne haka ne? gaskiya bisa sabi mutane ba su mun adalci ba duk wani wanda ya bi abubuwan da na a majalisa tun da na shiga majalisa 2011 hmm. babu abin da nake sai yaki da cin hanci da rashawa kowa ya san yadda na tsaya tsayin daka hmm. na aiki na kowa ya san rigingimin da muka rinka yi da su ah, ita tsohon ministan peter ah, hmm. bezeni da ita kuma ah, ministan kudi a kunji kowa ya san abubuwan da ya faru akwai lokacin da aka zance a majalisar wakilai da ni ɗaya ne hmm. a tsaye na ke targima da mutanen ke ta yaki da mutanen nan hmm. wani lokaci ma ga yan majalisar wakilai su zagaye ba su tafi fuskar karɓi kuɗi hannun mutanen nan a zo ina aiki a majalisa a yi ta da ni a zo a ɓata min aikin da nake na daɗe ina aiki. to alhaji abdulmumin jibrin kenan dan majalisar wakilai da yake wakiltar mazaɓar kiro da baibeji a jihar kano a majalisar wakilan tarayya ta najeriya yake zanta da usman kabala to kuma ya ra'ayin jama'a kan wannan takardamar sunana barista suleiman dalin a yau ina ministan harkan matasa da wasane a tarayyar najeriya hukuncin da aka yi ba zan kalubalance hukuncinsu ba amma matakin a wannan lokacin ba dai kawo cin gaba da zaman lafiya da gina demokradiyya ba akwai hanyoyi da yawa na ladabtar da shi ba irin wannan hukunci mai sanani ba domin mafi yawan yan najeriya yanzu suna ganin cewa wannan hukuncin ta zama kamar birgiman hankaka ne ka ga fare ka ga baki wato ana nema a yi rufe-rufe ne domin shi wanda ya yi ihu cewa ga barawo ga barawo sai an dawo ana dukan shi an bar bin bara barawo to kaga wane ne zai san gaskiyar magana an zaure bauɗa daga jihar kano kiru lokal gaman mazabar honorable abdulmuzi duron kofa ba mu yadda da alawansa da ake kwashe 'yan najeriya yaran mu na can arewa babu ilimi ga yunwa ga talauciya da mu najeriya amma sai ka samu ɗaya karɓi naira miliyan goma kowanne wata me dalilin yin wannan abu to a gaishe ku to muhawarar yau wacce ake tsakanin shi honorable abdulmumin jibrin din da dan majalisa honorable yunus abubakar ahmed na mazaɓar yamal deba a jihar gombe ba za ta ƙare yadda aka saba jin muhawarori a wannan shiri ba mambobin kwamitin nan da daman suna daga cikin waɗanda suka je suka ɗaura kyande a wuyansu ranar da ah, aka fara wannan rigiman a majalisa suna ta rawa suna ta tsalle-tsalle suna ta sai dogara sai suna cikin wannan kwamitin. kamar suna murna game da abin da aka yi maka? a eh, sannan ba a matsa. wai suna farin cikin cewa ai an zo an buɗe majalisa da dama mu ai abin muka ɗauka dogara zai yi adalci zai buɗe wannan zancen ya ah. ba kowa da ba ya yi magana. Hmm. Eh, Malaliyu Mustapha ya shi wakili Honorable Dr. Eh, Abdulmini ya bayani amma ni ina ah, da Allah ta Allah ka daura kada magana Alhaji Musa duk bayanin da zai mamu yanzu da daurara kwamiti ya ce ga dalilansa aka ji numfashinsa sannan suka zo suka abin da ba daidai ba akwai wato kafin na zo ga nan yana maganan maganar aliyu mustapha eh. yana kudu za mu yi wannan magana cikin tsafta ce dan honorable idan magana tana kotu wannan dan majalisa dan majalisa suna kotu alhaji musa ana majalisa gudanar da harkar to alhaji musa abin da nake so muna so ina so mutane su fahimci wannan tattaunawar namu ne shi yasa nake so ɗayan ku ina magana ɗayan ya bari ya sauka tukuna sannan sai a abin nan alhaji eh, abdulmumin kana jin mu ya aje bari ya sake kira Your call did not go through. Please try your call again. 1440. kana jina ko? da To uh, kamar ka ji muna ta kokarin samun honorable ba mu same shi ba ya aje wayan kuma uh, ga alama ba ya dauka. Um, saboda haka um, bari in maka dan tambayoyi kafin tuna ka riga ka samu ka bada lokaci ga wannan tattaunawa din To uh, honorable Yunusa kamar da kaji muna mun fara wannan tattaunawa honorable uh, Abdulmumin Jibrin eh, ya ajiye waya kuma mu yi ta kokari mu same shi don mu ci gaba abin bai yi ba. me yasa kake ji ajiye waya ya tafi? Eh to ni na ji gaskiya rashin gasken shi ne. Ya yi abin da ma'ana rashin gasken shi ne yawa. Ba da gaskiya ta tare da shi. saboda haka ina ga ya ga za a yi magana kuma kada jama'a su fahimci ainihin hakika na lamarin dan gaskiya jama'a sun jahilci wannan lamarin alhaji ali musa basu. Eh, me suka jahilta game da lamarin da kake so ka fahimtar da su duk da cewa abu na kuna wannan lamari kuma honorable alumi farko jama'a su game kuna aka cire shi a wannan kwamiti shugabantar wannan kwamiti na appropriation na laifin da ya yi a suna da ai abin da ake kira mu membobi ya tauye mu mu ne da aka ba shi amana ya shugabanci wannan kwamiti ya ha'ince membobi gaba ɗaya ya ha'inci shugabannin majalisa ya kuma ha'inci 'yan kwamitin shi ne da yasa aka ce to bai cancanta ba bari a cire shi in kana so zan bayyana maka laifukan eh, eh, da a'a na tunda baya nan eh, ba na so mu zurfi ka kawo abubuwan da ni ba zan iya kariya ba dan ban san abin da yake faruwa ciki ba amma dai abin da na sani shine wannan ke san tambarka shine wani abubuwa da na karanta a matsayin hujjojinsa da ya bayar a cikin jaridu na ɗaya ya ce Eh, wannan dakatarwa ko kun faɗa ko ku faɗa ba kun yi ta ne saboda yana adawa da dogara yana adawa da su eh, alhassan ado doguwa da sauransu da sauransu na ɗaya kenan ba ta yace babban dalilin da yasa ehm, eh, kuke ɗaukar wannan mataki a kansa na farko shine ya kawo maganar immunity wato kariya da 'yan majalisa suke so a yi musu me za ka ce kan wannan wannan ba gaskiya ba ne kamar da na ce maka ya keta ainihin kowane ɗan majalisa guda ɗaya a wannan majalisa na zango na takwas mu membobi ɗari uku da da tara shi wakili alumini ya keta mu alfarma in ka dubi national assembly act eh, abinda doka ko act ko establishing national assembly akwai privileges da duties na membobi wato hakoki da ayyuka da aka dora kan yan eh, wakilai yau to eh, kaban ra'ayi iya cewa hakokinmu da alfarmanmu na wajen gudanar da aikin nan eh. shi ne alumi ne keta min wannan alfarma to keta wannan alfarma laifi ne shi yasa aka kore shi to amma yake ya ya ya alfarman nan da kuma ya ki zuwa ma gaban wannan kwamiti kwamitin na house na majalisa ne in ka rena kwamitin majalisa ka rena majalisa ɗin gurungum tunda kwamitin nan ba a bata izini ba sanda majalisa ta zartar cewa wannan kwamiti ta yi bincike. To eh, abu na gaba eh, Alhaji Yunus shine ya zargin cewa mutane guda hudu da shi Yakubu Dogara da mataimakinsa Lashon da su Alhassan Ado Dogwa da kuma eh, shugaban marasa rinjaya wato Leo Ogo ya kamata su yi murabus domin ya ce suna neman su fitar da shi ne saboda ba sa jin daɗin yadda yake nuna yanci da kuma dakewa da nacewa akan sai an fito an ba da bayanin yadda suka baiwa kansu dala biliyan 40 daga cikin dala biliyan 100 da aka baiwa ita majalisar dokoki shi kuma me zaka ce kan wannan to shi kuma kan wannan kaga ai shi ne zargin da ya fito da tuhuma da ya musu har ya je kafafen masu bincike ya kai to mu ban ma zo kanta ba saboda haka ni ba zan iya kare su ba sun yi ko ba su ba amma babban abin da nake so jama'a su gane shin shigar da wannan kuɗi cikin kasafin kuɗi ko cire shi hurumi ne na ainihin 'yan majalisa kamar da tsarin mulki kashi na tamanin wanda ke magana kan asusun ƙasa da yadda za a gudanar da sarrafa ta shi kansa alumini inda za ka saurare ni zan saka maka wani clip da turanci ne jama'a su ji murya shi al'atanar da yake faɗi akan wannan aiki na saka kuɗi. da in kana da Section 81 of the Constitution. It only said the President should present estimates, just estimates to the National Assembly. naji na wannan kaji kaji shi da bakin sa zaka fasara jama'a eh a'a kai da kake da wannan faifan eh, kai nake so kai amfani da wannan dama ka ga Hausawa abin da ya faɗa to abin da Abdulmi ne yake faɗi cewa majalisa ita take da iko na in aka kawo kasafin kuɗi ta canza masa yanayi ta canza masa ta masa tankaɗe da reraya ta tada kwalmaɗe nan ta gyara nan ta saita nan babu wani wanda ke da iko idan ma aka tunkari bangaren zartarwa executive da suka kawo an yi musu ne haka don zamantakewa da kuma dai eh, kamar miƙa musu hannun a yi tafiya tare amma ba wai ya zama tilas bane akan majalisa wato a takaice kana shi yake faɗi to wani wani zargi wani zargi da yake Alhaji Yunus ina so a gano koren eh. shi nan fa da aka yi ko dakatar da shi dan da aka yi wani laifi ne da ya majalisa tushen nan kuma na biliyan arba'in da ake magana wannan wani yanayi ne daban wanda tun kafa majalisu ɗabi'a ce eh. wanda duk ake na shugabanni yau idan aka zo za a ba da impress ciyaman na nashi daban mataimakin ciyaman daban kamar spika mataimaki wannan amma me suke da kudaden ne an ba me suke da kudaden Alhaji Yunus shigar da wannan kudi da ake ba wai kudi ne ake ba su ba envelope ne a ce su kawo ayyuka su kalli yanayin ƙasa farfajiyar ƙasar Najeriya su ga yadda za a yi dama farko wannan abin da ake ana kenshi zonal intervention ne To eh, a wannan mu dan majalisu tun da mu ne wakilan jama'a mun san inda abuwa take in gwamnati bata gani ba mu ne mahanyan gwamnati wanda zai da amma wannan rabu to ga wannan guri ayi kaza amma eh, wannan rabu Yunus Ahmed Abubakar na tabbata a kunnan ka kai ka sha jin zargin mutane yan Najeriya da yawa da suke cewa wannan kuɗin da ake cewa an bayar da suna a ware da suna ayyuka ba wai kowane wakili yake ainihin amfani da su domin yi wannan ayyukan ba ko babu wasu hanyoyi da mutane talaka eh, almisali da za su iya bi su gano cewa an yi ga abin da aka ba mutum ga kuma ayyukan da ya kuma in ma ba su yi din ba ba abin da yake faruwa haka ne to duk da cewa honorable abdulmumin jibrin ya ajiye wayarsa ya tafi za mu samu ta hanya ta ci gaba da wannan muhawarar a makon gobe allah ya kai mu saboda haka sai a biyo ma a shiri mai zuwa kuma duk da cewa ya ajiye wayar ya tafi muna gode ma shi honorable abdulmumin jibrin din da kuma shi honorable yunus abubakar ahmed sannan da wakilin mu a can abuja nasiru adamu el hikaya da ya taimaka aka shirya shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington to madalla an saurari a aliyu mustapha sakwato kenan da shirin sana tsaka mai wuya yanzu kuma shugabannin kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-haren da sojojin iraki suka fara kaiwa wanda aka daɗe ana hasashen kai su don sake kwato birnin musul da ke arewacin ƙasar da ya daɗe hannun ƙungiyar isis shugaban kurdawa wato mas'ud barzani a wani taron 'yan jarida da ya yi aka nuna a gidajen talbijin a jiya litinin ya ce an yi nasara akalla kilomitoci 200 a cikin kwanaki kwana ɗaya kacal da aka fara wannan hare-haren sojojin rasha da nasiriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i takwas don ba da damar shiga da kayan agaji a birnin aleppo na siriya ranar alhamis in ji ministan tsaro na rasha jama'a 'yan sanda a ghana sun shirya saduwa da shugabannin addinai a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sanda ke yi na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar don tattaunawa akan gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali kenan wanda za a yi a ranar 7 ga watan disamba in ji kakakin rundunar 'yan sandan ghana sifas ata sifas ata ya kara da cewa akwai wasu ƙarin masu ruwa da tsaki da kuma 'yan sandan za su samu tattaunawa da su kafin a yi zaɓen. to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba yakubu makere da ya taya na gabatarwa sai cubahiro ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hansi.